Allah muna rokonka tabbatuwa Allah ka karfafa mu kan aqidan sunna mu yi rayuwar mu akan aqidan ahli sunna in mutuwa ta kai Allah muna rokonka ka kashe mu ahli sunna Allah muna rokonka Allah ka kashe mu ahli sunna ka rayar da mu gobe kiyama mu kwanta kabari ahli sunna kiyama Allah ka tada mu ahli sunnati wal jamaa a babu shakka muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damansa ya sake sa mu a cikin wanga dare mai albarka lokaci mai albarka wanga ina jin daren juma'a kenan ah, yana daga cikin sunnoni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawaita mu manzo Allah salati kuma na Ibrahimiyya a daren juma'a manzo Allah ce duk wanda ya min salati da ya Allah zai masa goma manzo Allah ya ce duk wanda ya yawaita min salati to ranan tashi alkiyama na yi ceto amma shi ya fi cancantan ceto na da kowa Manan ceto manzo Allah zai intercession this going to intercede on your behalf all the way to janna zai damke ka manzo Allah zai kama hannunka ki kai ke min salati ko na ibrahimiya ba salati fati ba in ya rika ka bai sa da kashe gidan aljanna manzo Allah ce ku yawaita min salati kuna rokan min ubangiji Allah alwasila wasilan nan wani bigire ne cikin gidan aljanna bawa guda takke da shi banda shi ba kowa kuma karkashin al'arshin Allah kowa mu shakka na manzo Allah ne sallallahu alaihi yasa mu yawaita manzo Allah salati hatta ma kana neman labiya maka bukata yi manzo Allah salati kana neman rufin asiri yi manzo Allah salati in kana cikin kunci kana son Allah ya fidda kai cikin kunci yi manzo Allah salati in kana son ka mutu duniya lafiya ka kare duniya lafiya in manzo salati kai in kana son ka kwanta kabari lafiya in manzo salati in kana son kiyama ka tashi ka fi kowa jin dadi ka zama dangata ranar tashin kiyama In manzo salati Allah da kansa yace ni Allah inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da kansa muna bayanin ga yana manzo Allah salati a sama na bakwai ya tara mala'iku gaba daya wanda suke makusantan kusa sun fi kowa kusantan Allah mala'ikatul muqarrabin yana yabon manzo Allah yana jinjina mu manzo Allah kullum ayyuhal amanu ni ina salatin mala'iku na yi ba da kowa niki bai da muminai mm. kuma ku yawaita salati sama ana yi mala'iku na yi gun Allah ana yi mu ma muna yi kowane bigira mai manzon Allah salati sai sa ranar da kace da manzon Allah manzon Allah gaya ma al'umma duk wanda ya maka daya na mai goma manzon Allah shi fadi ya sujada mm. sai san ka ji labari mai dadi kana sujada ne don me shukran lillah godiya ga Allah amma ba salatul ba fati ba salatul fati salatin banza ne bid'a ce karya ce kirkira ce wanda yake an kirkiro ba zallan kirkiro shi ba kaga inda an kirkiro shi ma yana zaman kanshi an kirkiro shi kuma yana wato ya zo ya kalubalanci Qur'ani da salatin manzo Allah to kan aka mu aikin mu ne kurun aiki bamu da wani aiki yanzu haka mu ahlus sunna bamu da wani aiki shi dai kurmutaccen uban salatul fati tun duk wani abin da zai kalubalanci qur'ani da hadisi aikin musulmai ne in dai kai musulmin kwarai ne to ka ci uban wannan abin shi yasa salatul fati Allah tsiye mai albarka mun kama kenan musamman muka ga wani tatin wani zuzurutu makaryaci hmm. wanda yake da mutum in ya sufa yana barin karya baya kuma shi shi sufa da karya hmm. wai in kai salatul fati so guda wanda ya salatul ibrahimiya bai samun darajar kashe ya yi 600,000 times salatul ibrahimiya na wai ba samun ba samun darajan salatul fati guda shi an sauke na manzo Allah 600,000 watan salatul fati ya fi karfin na manzo Allah 600,000 kuma wai ya fi ma yaki da manzo Allah 600,000 wato ma'ana duk sahabban da suka yaki da manzo Allah ka san ba su yi yaki ai 1000 yakin bai kai 1000 ba ko kun ce yakin bai kai 2000 ko mukaddara ma yakin bai kai 5000 ba ko ba ka ba wato sabon manzo Allah duka da suka yi rayuwa da su duk ɗan tijani ga sun fi su albarka kenan hmm. ma'ana maganar kenan domin domin in dai baka samun ladan she kai 600,000 ko ba ka ba yanzu su sun yi gazuwa sai sun yaki 600,000 ne wato duk ɗan dari kan ga sun fi sabon manzo Allah kenan ka Allah tsini muku albarka amin kai wanga tsinanne ne na rasu da Allah sai a samu kuma musulmi hankali suna kwance da wannan kai gaban Allah akwai magana na san in an kai gaban Allah akwai cikin wani darika da in fir'auna ya ganshi zai ga kamar yayi gwamma da shi billahi alazim wallahi akwai cikin su wanda in fir'auna ya ganshi zai ga kamar a ah, ni na ce ni shege ne ashe ni karamin shege ne akwai wanda fir'auna zai duka musu domin akwai abin da suke ma fir'auna bai yi ba ta Allah kiyaye mu ubangiji Allah ya sare mu wallahi in ba mu bayyana muku bala'in da ke cikin dari kan gaba sai duk waɗanda suka sani ba su yi bayani ba shi sun siya gaban Allah eh shi sun siya gaban Allah kai kuma da ake cin mutuncin Allah shi wani ya ce shi ya sacrifice yayi bayani shi ko sunan ka din yana damun ka na gunguni in ana magana zuciyarka na wasu abubuwa to sunanka munafiki in an taba ka ana in an taba ka za a ci mutuncin wanda ya taba ka kana jin daɗi saboda kana ganin za a sare mutuncin ka ko ai in wani ya zage ka shi wani yazo ya sare mutuncin ka ya kake ji ba muna jin daɗi ba har kana ganin ma cewa ban da masoyi a shi wani masoyi na ne ko ba ka ba to in kai sare mutuncin ka na maka daɗi amma za sare na Allah da manzo Allah yana damun ka don Allah akwai munafikin da ya kai ka kai da ba kowa ba in an sayar mutuncinka kana jin daɗi amma za a sayar na Allah da manzo Allah ko ba a kira ka ba ba a kira ka ba ba a kira ka ba ba ce ka zo kai komi ba kai da kurun ka saurari kai shiru kuma yana damun ka kai kiyama akwai magana da mu ajiye ga karatun kurun marhaban bi siratin nabi bai Allah ga nan cikin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman rayuwar manzo Allah da sahabbai wanga rayuwa manzo Allah da sabai da muke yawan bayanin sa a cikin wanga lokaci ba don komai bane muna rayuwa a cikin wanga sira muna bayani game da tarihin Annabi Muhammad da sahabbansa da wato rawan gani da suka taka a cikin 23 years na rayuwar manzo Allah nan don mu gane ya zamu yi rayuwa kaga cikin sira zamu gane ya zamu yi sallah cikin rayuwar siran ga zamu gane kalman shahada ya ake riko da shi rayuwar Annabi Muhammad ba ka yi ka yadda ake riko da siran manzo Allah fa she ka shiga cikin rayuwar sahabbai kaga kalmar shahada ya za ka yi riko da shi ya za ka yi imani da shi ba ka sani she ka je sahabbai ba ka sani hatta addinin ga gaba daya ya zan yi riko da addini in zama mutumin kirki ya zan yi riko da addini Yadda ya kamata she ka bi rayuwar sahabbai ka ga yanda suka yi kai ma ka kwaikwayo ka tabbatar da rayuwarka kan haka Allahu akbar sa yana da muhimmanci kwarai ba muna bayani bane a ji dadin labari ba muna bayani ne lina isha hafi hayatina muna bayani ne don mu mu yi wannan rayuwar ko a'a mu kamanta fatashabbahu lam takunu mithlahum ku kwatanta ko da ba ku iya kun irin nasu ba ku kwatanta shi yasa muke wanga bayani muna zuwa da labaran ɗaya bayan daya iya gurgudu daidai misali kuma cikin dari in kaga mun yi bayani to wallahi bai kashi da ba kaɗan cikin da yawa wallahi akwai wani abin da ke nan ma har a yi tashin kiyama ba a gama kawo bayani annabi muhammad ina jin ni da ku duka mun shiga cikin labarin ghazwatul ahzab irin rawan ganin da sabai suka taka gaba ne kan manzo Allah ya duba sojojin arna kafirai mushrikai zunzurutun kafirai sun kewaye maka su dubu goma 10,000 maza Allah ya nemi shawara Salman al-Faris ya ce ya rasulallah mu a gunmu garinmu mu mutane mu mu farisawa in muka ji tsoron 'yan adawa handakna sai mu yi babban rami mu tone rami ramin da doki bai iya yi jumping in an jefa ma shi ma bai iya kai bai sallake ka san babban rami ne Maza Allah ya ce wanga huwar ra'ayi ta lokacin nan ba excavator mun ce excavator excavator abin da za a tone rami da shi ba shi sannan ma alat kayan kayan da ake tone rami na shi ga na zamanin jiya ba shi nan to amma san da aka tone wannan ramin nan manzo Allah bai zauna bai samu kujera ya zauna ba a shin da manzo Allah shi ma ya tube riga manzo Allah ya zare damse, manzo Allah ya karbi kai ana iya ana tone ramin ma in an kai wani bigire ga wani dutse dutsen yayi karfi ba iya abu buge wannan dutsen ya rugurugu shi an kira manzo Allah ya masa naushi da ya kai shi ruje shi sabai in suka ji jiki suka ce in muka kasa fagen yaki in an kasa huda wani rami cikin kafirai manzo Allah ke huda wannan rami aka gama an ji jiki domin abin da sani sai an ji jiki Allah ya ce iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi fununa Allah ya ce hunalika butuliyal mu'minun kai Allahu akbar وزلزلوا زلزالا شديدا ina jin lokacin da muka karanta ayan ga mun yi misin mun yi misin link mun bar wani lakuna kun bar wani loophole laka ta muyi magana kaga su aka jarci ba bai ba me yasa Allah ce hunalika butuliyas sahaba ba ce ce hunalika butuliyal mu'minun yace daga wannan bigiran nan nan muka tarci muminai wato muminai ne shi bai kira su da Abubakar ko Umar ko Usman ai suna da yawa yaye bai ce hunalika tul Abubakar Ababakar wa Umar ko Abubakar wa Umar wa Usman bai kira su ba ai mun ya kuma tunda baya kira su ɗaya bayan ɗaya a kira su da me as-sahaba Allah ya bar sunan su ya bar sahabban ya kira su muminai Allahu akbar هنالك ابتلي المؤمنون يا جاي منا ني الله ina ga muku muminai ne wanda Allah ce mumini akwai abin da saura kai akwai wanda ya kamata a yi kwaikwayo da su ya kai wa'annan mutane in mutum ya yi aiki har Allah ya ce mai mumini don Allah akwai abin da saura sai ka ga waɗansu mummunaye ga waɗansu zindikai ga waɗansu maƙaryata, mushrikai ɗan bid'a suna kiran kansu waliyai cikin addini ga kafirci tun daga saman su har maganar su kafirci kai kawunsu kafirci zamansu kafirci maganganunsu kafirci rayuwarsu gaba da kafirci amma wasu waliyai ga wanda Allah ya ambace su mumine cikin Qur'ani an ajiye su gefe ana batun su Shehu Ibrahim wanda Allah ya ce hunalika butuliyal mu'minun Abubakar na nan ko bashi Umar na nan ko bashi Uthman Ali Zubair bin Awam Talhat bin Ubaidillah Abdurrahman ibn Auf Sa'id bin Zaid Sa'd bin Abi Waqqas ga su nan bai Allah suna nan ga duka Allah ya jarabce Allah ya ce ba ni na jarabce su ya ambace su muminai tunda Allah ya ce ya ambace su muminai Allah da kansa ya ambace su muminai ashe muna neman wani mu gane wanga lamarin addini waɗanda su ya kamata su ya kansu shi yasa malum ma ke cewa mu ahli sunnati wal jama'a ne akan fahimtar waɗannan mutanen da Allah ya ce hunalika btuliyal mu'minun Allahu akbar mm. cikin wanga karatun da zamu yi yau za ku san lalle cewa muminai ne ga sabuwa wanga yakin da aka gama hmm. an ji jiki sosai amma Allah ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzab kaga nufin Allah ya bace su muminai قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله أكبر da aka gama yakin aka gama cin nasara manzo Allah ya duba irin tafiyan da manzo Allah ya yi nazari ya yi nazari sosai shi manzo Allah ya ce masabai kun ga daga yau da arna samu yankaci da arna suka juya baya suka yi baya kowa ya tafi Allah ya kora su shi manzo Allah ya ce ma sahabbai ce kun ga daga yau ba wani zai yake muku ya kare ba wanda zai kawo muna hari ya kare mu za mu kai hari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ce manzo Allah ya ce masahabai sabuwa lafiya manzo Allah ya ce nayi mafarki wani mafarki manzo Allah yayi manzo Allah ya ce nayi mafarki ga munan ni da ku ina gaba kuna baya ina sai gaban ku kuna gaba na ku dewa sabai suka ce manzo Allah cikin ne yace ni da ku duka muna cikin masjidul haram ni da ku na yi mafarki ina labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik muka taka tun daga nan ga Madina har zuwa Makka muka yi tawafi muka yi umra sabbai suka ce to manzo Allah ya haka dama mafarkin manzo Allah me kenan wahayi kamar Allah ya masa wahayi kai ba kaman bane Allah na masa wahayi ne tunda wahayi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi magana ga sahabbai farihu far'an kabira farihu far'an shadida suka yi far'a malam domin sun san wahayi ne ni da kai muka yi mafarki yana iya zama tatsuniya ko kai mafarki kai da kankan ka tashi ka ci ah, eh barin kale shi to amma an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko annaba suka yi mafarki wahayi ne sa. النبي رحيم دي يتي مدنسا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين يتي إسماعيل ina ganin kaina ina mafarki ina ganin kaina cikin mafarkin ina yanka ka amma mafarki na cewa ke ce baba ba mafarki bane umurnin Allah ne kazantar to kaga yaron da kanshi ya fahimci yaron alu sunna ne yana fahimtar nusus ke sa da yace ara she yaro yace aya bai ce if almatara ba yace if almatumar umurnin Allah ne wahayin Allah ne ba abin da kake jira she zantar da shi kisa nan ga kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawan ga mafarkin dama sahabbai ishtaqu shauqan aziman li al haram suna kewan al haram an kore su gidansu shekara shida ranar manzo Allah mafarkin nan da hijira shekara shida sabai na jin dadi zamu je zamu je wato makka a koma a jaga gida ka san ganin gida ba wasa bane ku tambaye hostlers wanda suke zuwa hostlin wallahi in yayi shekara da yayi shekara biyu ku tambaye su in ya shirya kayansa in ya hau fule ku tambaye shi in in aka ce mai muna land zamu kai Ghana ko an kai kutuka ya yake ji cikin zuciyar shi Ghana kenan wo balantana makkatul mukarrama Allahu akbar mm, magana kenan Ghana kana yi da ka bullo ma kana cikin fili in ka bullo ka kai garin mu she maka kamar an ci Ghana yaki gidaje <laughs> sai Allah amma an muna jin dadi home is home home sweet home suna jin daɗi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan manzo Allah ya kuri a tsakanin matansa matansa ɗaya dai nawa tara manzo Allah ya kuri a tsakanin su da manzo Allah ya kuri a ya kuri a ya kuri a shi Ummu Salma ya fito Allahu akbar manzo Allah ya ce Ummu Salma da ke za ta tafi kaga yana son na Aisha amma manzo Allah ya ce dan na son Aisha ita zan baba ya ce a kuri'a ake yi da manzo Allah ya wannan kuri'an shi sunan Ummu Salma ya fito ya manzo Allah ke yi in manzo Allah zai kuri'an kaga kamar misali da shi a za a zana sunan za a za ana madina madina misali matan nawa tara misali zan muku mata tara shi in za a wani zai ce ya ake yi a samu wanda za ta tafi ba ana sisi ko bane ba sisi ko ake yi ba shi manzo Allah ya zana madina madina madina madina madina takwas mun gane ko madina madina madina madina daidai takwas cikin abu shi aji sai kuma a zana makka inda za a tafi cikin wuri eh, aji shi da kin fita ka ga madina gida da kin ga madina gida ne madina gida madina gida da kin ga makka da ke za ta fi Allahu akbar sai sa ummu salama ta fi da makka eh <laughs> gurufin ta na jinjina mata ummu salama a gaishe ki to shikenan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ummu salama suka tashi sannan da sahabban manzo Allah daidaya 1400 hmm. eh annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya aika a gaya ma 'yan kauyuka su muzaina da su wane ne ƙauyukan tsansani da suke kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larabawan ƙauye manzo Allah ce a gaya musu kowanne aka aika ma dukan su sun imani suna tare da manzo Allah manzo Allah ya aika ma ƙauye ƙauye ƙauye ƙauye sansani sansani kai waye da Madina da shugabannin su yace kowa ya shirya ya fito suka ce ina manzo Allah ce za mu je Makka za mu je mu yi umra da labarin ya kai gare su shi suka aiko da manzon Allah suka ce manzon Allah mu ba mu yi mu tafiya fa ni iyawa kun san da dalili suka ce a'a amma Muhammadu na da ban mamaki shekaran jiya 10,000 suka zo daga fakan jijiki she yanzu cikin lokaci kaɗan ka ce za ka maka ka je ka yi umra a bai komowa suka ce bai komowa suka fara shawara wanga tafiyan gade Muhammadu ya kare nashi dama kullun suna jiran manzon Allah ya zai kare ya gani ya gani akwai musulmai wanda suke zaman jiran ƴan wayensu sun gani akwai ƴan uwa da ke zaman jiran ka gani ka gani to zaman jiran da suka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah bai komowa bai komowa kaka mu aika mai mu ce mai mu ba mu iya tafiya insha Allah ya ce da annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا سكتشي كاي مجي ما يبامو زوا wanga dai Allah ya taimake mu domin tafiyan gan ya je bai dawowa tun da mun tabbatar bi dawowa mu ba shi uzuri mu ce ‘ya'yanmu da matanmu sun shagalatar da mu saboda muka bar su matsala ne domin kun san barin gya muku ba babban ba babban uzurin da kake da shi cikin rayuwanka da zai hana ka abu ya kai matanka da yaranka eh kaga da suke cewa shagalatina amwaluna wa ahluna inda lalle haka ne inda lalle haka ne lalle akwai uzurin da gaskiya ne to lalle Allah zai karba musu domin ka saya ka da mutuncin mata ka saya ka da mutuncin yaranka da iyalinka babban jihadi ne da kunnan kurun na bude maka kofar gidan aljanna sai sa yake sun san lamarin kawo uzuri kan mata da miji kan mata da a'a yana da muhimmanci in manzo Allah ce su zo ayi wannan shi wallahi mata mu manzo Allah na bar mata na problem ne insha Allah ce sun baka wani uzurin nan سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا أأمو دا آلمو أكوي ببام أزري كنسو دبامو إيا مبارس متفي شي سا چي ما الله يافي منو غتفي شي الله يتي آآ سنسا چي إن أنجي بادا هو شي الله يتي تو إن چوتا زي شافيكو in Allah ya aiko cuta zai shafe ku ku gaya min wa zai iya sarewa wallahi in Allah ya ci abu ya same ka ba wanda ya isa billahi alazim duba ana iya ma wanda kake gani mataimakin ka ne she cutan ya zo zai gude barka in Allah ya aiko in Allah subhanahu wataala kaddaran ubangiji Allah ya sauko ai ba dabara ba karfi ba iko she abinda Allah ya zantar insha Allah yace a'a ba ku da wani ba ku da wani hanzari bal zanantum an lan yaqliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada ai azzanuna bi ma'na al-yaqin sun tabbatar in ya tafi da huwa da mai wanda 10000 suka biyo shi ko hmm. sai ma 10000 da suka biyo shi ma bai fito ya yaki ba sai to ne garuruwan garo rami to shi yanzu ya tashi ya ce zai bi su an kare lafiya to ba san imanin da ke cikin zuciyar manzon Allah ba karfin imanin nan wallahi zai iya fidda dusi bai gidan sai sake mai bugire Allahu akbar ce to shikenan ba su zo mu da ki hanya Allah ce da Abdullahi bin Ummi Maktum makafun nan Abdullahi bin Ummi Maktum makaho ne Allah ce za mu tafi kai ne na ibi na cikin Madina duk tafiyar da manzo Allah ke yana sake na'ibi yace in zai tafiya kai ne shugaba in an sake wani tafiya ce kai ne shugaba in an sake wani tafiya kan ga shugaba kullun na ga kuma manzo Allah na haka ne don sahabbai duka su ji lalle suna da kima da daraja wurin manzo Allah mun gane ko sai sa ka bar yau an ce kai ne shugaba she gobe aka ce wani shugaba kanka she kan samu damuwa ya kai za ka iya ka zauna kan wani wani bai zama kanka <laughs> Ko gani sai sa sabai na jin dadin wannan makaho ne fa ku ji makaho ne amma musayin sauran Allah ya fi duka ke tunani Allahu akbar wata rana yana zuwa wurin manzo Allah da yake bai gani manzo Allah tare da wayansu manya manya manzo Allah na musu nasiha don ya jawo hankulansu to kun san mafi mai magana in ana distracting shi ba sauki bane fa gaba da shi kaga ka samu wani matsala cikin zuciyanka kun ga cikin karatu muna samu wannan da kaga kana magana wani ya wani wani wani magana ma kai wani wani movement ma shi baka haushi ana iya wannan kurin ya dagule ta karatu wani awa billahi alazim kisa kullun kuke ga in da ina gani malam Jafar na iya malam ya fusata malam Albani har ya bude wuta shin ce to ya akai haka a she jira in ka kai wurin zaka fahimci yasa in ana karatu ka san kaman kai mai yawan tabe-tabe eh, da mai zuwa ana kumuwa bar mai karatu je baya e fita gaba amma wani shi ya ce to wani ya ce wani abu haka to destruction ne yana iya bata karatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi ibn Ummi Maktum kajo shi na shi ma ba wani <laughs> distraction ba shi da yake da ya gani manzo Allah shi yasa manzo Allah na cikin wa'azin shi na assalamu alaikum assalamu alaikum manzo Allah na kallo shi wanga kuma ina wa'azi ina wa'azi shi manzo Allah ya kyale shi manzo Allah ya kyale shi manzo Allah zai jiya shiga Jibril ya sauko Allah ya aiko ni dazu dazun na Abdullahi bin Ummi Maktum na maka sallama ga waɗanda saboda su shi ka dan samu damuwa to Allah ya ce in gaya maka abasa wa tawalla Allahu akbar abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra Allahu akbar kullum zalla ga shi ce kai ya kai wanda ubangiji Allah ya aiko min sako saboda shi shi sa da manzo Allah zai tafi Abdullahi mun shine kuma ladan ladani ne eh ladani ne ko ga mutumin kirki ne ko amma manzon Allah da nana Aisha suna zaune tana jingine tana jingine kan kafa da manzo Allah she bullo bai gani fa manzo Allah ce sauri nana shi shiga daki shiga daki ce manzo Allah ai bai gani yace to in shi bai gani kai baki gani in shi bai duban ki ake ki ki duba shi haka ke son namiji kaka zama so burudu kaka zama banku ka zama namiji mai hankali mai wayo ka zama namiji wanda zuciyar shi na tafasa kan mata wallahi in ba in zuciya bai tafasa kanki baki kai kin kawo ba in kin ga ana kishin ki billahi alazim in kin ga hankali namiji na tashi yana vibrating bai iya zama saboda wani ya kalle ki ko ki magana da wani kin kai kin kawo Allahu akbar dole kai Allah kiyaye wani abu zan fadi ya bani mamaki wani fa wai yazo ya kama wani da matan shi ko almara ne ban sani ba yazo ya kama wani da matan shi ya shigo iske su da su rita ah ku ci gaba ku ci gaba ku ci gaba ya shiga ya ce da matan na kawo miki kyauta ne gashi nan malam bismillah shi wuce tafiyan shi manan shi kusa manan shi manan shi ki ba kowa bane ki ba ki ba ki yi gaba yi yi ba abin da ya mai zafi wani kuma da ya zo ya iske haka namijin daga wurin nan she ramin kabari eh, to wannan kin kai kin kawo kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kan Abdullahi ibn Ummi Maktum ke manzala na da kishi manzala ce kun ga irin kishi nan ga sabai suka ce eh yace to Allah ya fi ni kishi Kama matan yanzu saboda wauta da rashin ganewa namiji bai da kishi wurin su shena musu kaman sun samu freedom <laughs> baki da mutunci baki da daraja kenan ku oho amma kina na me ke faruwa wance ya naga kin jima ya ina call ban jinki ya baki daukan call in kai kin kawo kina gaban huri ini ke dole Abdullahi ibn umm Maktum zan ce Abdullahi ibn Umm Maktum kai ne wakili na na'ibi na sannan manzo Allah ya hau wato abin hawan sa, sannan da sahabbai kuma suka hau abin hawan su 1400 tare mai ta manzo Allah Ummu Salama amma manzo Allah kharaja ومعه ومعه الصحابه معتمرين mu'tamirin ya fita ne don umra shi kayan yaki da manzo ma ya rika ya rika ne bara ka aje shi baya baya saboda kan anya ana iya a samu waɗansu mayaudara ha'inai macuca ɗan iska suna iya zuwa maka ta inda baka zata ba da manzo kullum manzo zaman da manzo ke yana zaman kota kwana ko ai ma na Hausan kenan zaman kota kwana eh don komai na iya faruwa kamar mu ahlus sunnati wal jamaa muna zaman ko ta kwana ne imana komai na iya faruwa shi sa mu ahlus sunna zaman da muke yi kenan da mu ga yan bid'a ga yan iska ga suna iya komi shi kaga muna tafiya shi sa shekaran jiya naji wani bayani kan Dr Idris sai aka ce wai Dr Idris na tafiya da bindiga shi da za kawo bidiyon farko sha ka kawo shi kamar kama da wato kamar malam dan ta'adda ne ashe da aka koma baya albarka aka sa wa malam ba wallahi dr ahmad bamba ashe babban almajiri ne cikin almajiransa ya ce malam yana ne yana karatu allah masa albarka ko dr idris ga batun ga gafawo gwamnati ya aiko aka gaya ma Dr. kaba your life is in danger gwamnati da kanshi ya gaya ma Dr. idris security intelligence da suka fikin na yan bid'a na son su mai illa yana daga cikin kuma responsibility government the protection of the citizens um, just cikin protection of a citizen uh, na in ka ga life ka is being threatened kana da right ka je police station ka je ka ce musu kaman ga abin da ke zuwa cikin rayuwa na sai ina so in sai bindiga bindigan nan ga number shi da komai ayi registration a baka certificate wanda yayi wasa da kai ka bindige shi to ya tafi kaman farkon safe Allahu akbar abin da za zo ne kurun a ga ina ka bindige shi me ya faru kun gane ko shikenan shine wato dokta ke sawa aljusha ma ka san wawaye eh. da suka ji wai ya halba bindiga sha'ara mannawa don a ce dan to yanzu in wurin ku da an ta'adda ne wurin Allah ba ta ba dan ta'adda ba sheme ai ba ku samu har yanzu su gane alisun bo ku wani wawaye wawaye facebook kun gwamnati ku mu Allah muka damu da shi kuma kun ga karatu duki kan facebook wallahi muna yi ne na farko don neman yadda Allah sannan na biyu targetin mu ne akwai innocent souls wanda ba san kan maganan ba su fahimci sannan na uku akwai wanda sun riga sun gane muna yi ne Allah ya tabbatar da ganewan cikin zuciyarsu amma ku rabon shaidan ba ruwanmu da ku ba ruwanmu da ku ku Dr. Idris da kuke kallon nan kun ga ya damu da wani ne ku da ku duba shi da kyau ka gani kai dai duba shi da kyau ka gani kana jin ya damu da wani to malam ya rasu nawa? amma yana mai shaida har yana cewa malam kaga yanda ya tako ya kai gaban kan nan cikin bauchi ba wanda ya sai samu wannan abin hannun shi kuma mana yayi ya rasu amma wanga odiyon ya fito to ka gani ana iya za kulla da mutum sharri in Allah bai yadda ba shi zama wasa daukaka da cin nasara da mu duka ba hankalin mu kan wanga abin amma da sharri zai fito muka je muka ji gaskiyar magana kace oh ashe wanda aka rena ya wuce inda muke tunani kai dokta Allah ya maka albarka Allah saka maka da alkhairi da sauran malumma musu Dr. Isa Dr. Idris Dr. Muhammad Sani Rijin Lemu duka ubangiji Allah ya kiyaye ku annabi Muhammad ya dauki wannan kayan yake saboda irin wannan ƴan iskan nan su zo mai kan hanya sai manzo Allah na tafiya yana tafiya malai yace falamma wasala dhul hulaifa qallada alhadiya wa ahrama bil umra sai manzo Allah sai sa nan malumma suka ce ba aikin haji kurun ake zuwa da hadaya ko dabban yanka ba hatta umra ana wannan manzo Allah ya fita da dabbobi sannan dabban da ake zuwa da shi aikin haji ko dabbobin da ake zuwa da shi aikin umra duk larabawa sun san su sai manzon Allah ya musu wannan alama sai sa in kuna zuwa duk wani balarabe ko dan iska ne in ya ganku ya san wannan duyufur rahmani ne wannan bayi ne ko kuma baki ne na aikin haji amro ba ya ce wanga ba ba bakin ta ba wanga ba wurin kayan sata bane dan ta'adda ma na iya cewa wanga ba ta'addanci kansu shi a kyare shi yasa ana turo dabbobin ne daga sama ana kallon su da an ga dabbobin shi a gane waɗannan za su makka ne taba bakin makka taba Allah ne shi yasa manzo Allah yayi wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama yana zaune tsakanin mushrikai shi yasa idon manzo Allah na gaba yana baya yana yana gabas yana kudu yana yamma yana arewa shi manzo Allah ya aiki ainan ainan me leken asiri manzo Allah ya ce yi sauri tunda na ce zan je umra na san mutanen Makka ba su kyalewa gidan na kowa ne amma sun mai da shi kaman gado su shi yasa ya kamata a ji a bincika min ya je bincika kuwa ashe mutane muka da suka samu labarin manzo Allah na zuwa suka ce ai zuwa manzo Allah reni ne karin jijin gano fawo muka bi shi Madina ba a kare ma hutawa ba shi a ce ya zo anya ya shiga ma mu yar ne gare mu mu ko mun gaji da yaki amma ya kamata mu sai da zamu yi mu tare shi da manzo Allah ya samu labari shi shi wannan manzo Allah ya aikin yace manzo Allah zan gaya maka wallahi jama'u lakal ahabish ahabish jama'atu min alquraish akwai su kabilu wanda yake suna cikin quraish ma suna gefe gefe gefe mun gane ko aka hada su she yace wallahi sun ce sun yake ka su sare ka baka umra umra kuma kowa na zuwa yi umra ba sai wani umra amma manzo Allah kurin suka sai sun sare shi annabi Muhammad fastashara annabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu manzo Allah ya tara sahabbai ya nemi shawara yace ji'ina innama ji'ina mu'tamirin wa lam naji'a liqitali ahadin za mu je umra ne ba za mu je yakin wani bane sahabbai ku bani labari me ke faruwa sahabbai suka ce manzo Allah mu dai mun san ba za a je yaki bane to amma gaskiya wanda ne mai sare mu dai manzo Allah ce wallahi duk wanda ya nemi ya sare mu ya shiga tsakanin mu da gidan makanga ya shiga tsakanin mu da Ka'aba wallahi shi mun yake shi Allahu Akbar eh annabi Muhammad sai ya ce wa manzo Allah ce shi mun yake shi shi yasa shi suka tara da manzo Allah sojoji 200 jagoran wannan sojoji ne shine Khalid bin Walid lokaci yana na arnin shi bai musulunta ba tukunna annabi Muhammad yana takawa dab da kaiwan shi dab da kusa da makka shi ga Khalid Walid ya zo Khalid Walid ya zo ya iske annabi Muhammad bigiran da manzo Allah kenan ya zo ya iske manzo Allah wannan bigiran na manzo Allah na sallan azafar dab da sallan azafar ya zo ya iske sura sallan azafar shi sai yana kallon su suka yi aka aka aka yi saya aka yi ruku'u aka taso aka yi sujada aka kwanta aka yi sujada aka taso shi da aka gama sallan shi Khalid bin Walid ya ce ah, ah, ah, amma na yi kuskure da da nazo ne iske su sun yi sujadan na me kamata yi can kai musu hari to ma na kyale su she dai daga cikin eh, mabiyan Khalid yace Khalid din dai wannan ne kaka damu akwai wani sallah yana soyuwa ga zuciyarsu fiye da sallolin duka sallar la'asar eh salatul wusta hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin akwai malaman tafsiri suka ce salatul wusta salatul asr kace ai suna son wannan sallah suna iya suna zaman jiran sallan kawai sai sa mu jira in wannan sallan ya kai da su yi Allahu akbar kyale su da sun ji ruku'u shi mu sauko musu kai mu kyale su da wa muminai mumini sosai ya fi nasuwa cikin sujada duk wanda ya san darajar sallah ba inda ke mu yake mutunta kai sujada shi yasa urwatu bin zubair da za a yanke sa yace a kyale shi a barin ya shiga cikin sujada suka ce lafiya yace inna kai na dora kaina da goshi na, da hanci na, da fuska na, inna doke shi na ajiye kasa na ba Allah yace duniya ban ganin komi ban jin komi ban saurara shi Allah Allahu akbar shi yasa sabai ka suke da ko me zai faru cikin sujada ba su tashi ce su Khalid in su manzo Allah suka yi wannan shi akai musu hari malam za za fara kiran sallah a tare ikama shi ga Jibril ya sauko Allahu Akbar Allah ya ce a zo zuwa gaya maka ga shirin da su Khalid ibn Walid suka maka in kun shiga sallah kun yi ruku'u in kun yi sujjada akai muku hari shi ce to me yasa kan Allah ya ce Allah ya ce a gaya maka wa idza kunta fihim فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا yace ya zamu yi Allah ce yanda kuka yi sallan azafarin sabon shari'a ya zo ku yi sallan la'asar ya bambanta da na azafar yasa da muke tafsirin suratul isa mu yi bayani har na jin kamar ma mun yi shi practical cikin masallaci in ga suka zo suna bin sallah shin ga su rika ta kuga shi yasa in ana sai nan ba ganewa kaman in kuna sai ku rika in ana karatun Qur'ani kun gane alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai ya dawon na kallo ba su sanin kaman an shiryo shi yasa da an liman ya je ruku'u ya je wayannan suka je ruku'u in da so suka ga ashe ga masu kubba ba suna sai haka a ba su duka sai suka ruku ba su duka suka ruku ba ga masu ka bayan su wali akhudhu aslihatahum ko ah. mu bayanin wannan shi shikenan wurin shi Khalid bin Walid fa buhita alladhi kafar wa kafara uh, ladina ma'a shikenan bai Allah sai gashi magana ya kare su annabi Muhammad suna wurin Kai kasance yanzu a na farko Qurayshawa na tsoro su yaki su manzo Allah wurin labari ya tafi cewa mutane da su zo aikin umra an yake su domin larabawa sun doki amanan makka da duk bigirin da ake aikin Hajji da umara sun sa hannun kurashawa amana da alkawarin ba sa kowa musamman ma musamman wanda kakan shi gidansu suna taka rawan gani cikin alamar. Allahu akbar kawo Allah in ma an sare wani ai ba shi ba ko ba to ta suna tunani to ya za a yi shi suka aiko wani bawan Allah da ake kiransa Budayil ibn Budayil al-Khuzai ya shigo tsakanin su Annabi Muhammad da Quraysh suka fara aiki aiki shi sa manzo Allah nana shi ga Budayil zuwa manzo Allah ce to ba damuwa da zuwan Budayil shi Budayil ya ce da Annabi Muhammad to me ka huka nan ya ce ah, ba ko me ya ce inda lam naji likitali ahadin manzo Allah ce wallahi ba na zo yaki bane ni da su mun yakin Badr muka yi yaki Uhud muka yi Ahzab amma wanga ba na zo yaki bane na zo umra ne umran nan lamarin gidan Allah ne hanya na bude ma kowa ta sabi ka wani kenan yace duba shiga ka duba ya duba yace ba mu zo mun zo ba mu zo komai ba ba mu rika ma kaya yace duk kayan da ka ganin ga wani kayan yaki da ka ganin ga wallahi yana nan ne saboda in za a cutar da mu mu sarkan mu amma duba ga mu nan na sa ihrami ya wanda zai zo aiki zai zo yake sa ihrami wanda zai zo yake yana sa kayan yaki ne sa sulke ya sa garkuwa ya sa kwalkwali ya rika ta kodi ah. mu ga gashi nan ba mu ga mu da matan mu ba mu zo yaki bane shi yasa budayil je ka gaya musu ba mu je yaki bane wallahi da budayil ya ga su manzon Allah da yanin su manzon Allah shi ya samu kwanciyar hankali da warakan zuciya cewa lalle manzon Allah ba zo ya zo yaki bane sannan ya tabbatar mai gaskiya ne mai amana ne ba makaryaci ne ba mai yaudari ba shi da komowansu shi ya ce wallahi budayil ya ce musu ina son ku gane inni qad ji'tukum min indi hadha rajul kaga yace musulmi min indi hadha ar-rajul yace nazo muku ga wanga hadha ar-rajul ar-rajul nan manzo Allah kenan as-sadiqul amin kun san shi fa in shi'tum arradtuhu alaykum ma sami'tuhu min akwai maganan da ya gaya min in kuna so na gaya muku ke wawaye suka ce ba mu son mu ji kana gaya muna ba mu ji kun ga wawo ai kun san wawaye ba mu ji masu akwai mushrikai masu hankali amma ga shirka ga wauta to babban bala'i ne she manyan su suka ce la hati ma sami'tahu inda hati ma sami'tahu inda wallahi mu duk da mu mushrikai ne duk da ma mu tare da shi maganan da ya ga maka ga muna she koro musu yana gama gaya musu suka ce mun ji amma kai budail you are very weak hmm. eh kai kai weak shi yasa sauki ne muhammadu eh ya, ya maka magana ya ya ce to ni ne na ga muku shi suka aika mikraz ibn hafs mikraz ibn hafs da suka aika mikraz ibn hafs annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ga mikraz ibn hafs ce manzo Allah ya ce masahabai ku sa hankali hadha rajulun ghadir wala ce wanga kha'ini ne dan iska ne yi hankali da shi ai sun aiko wani wai sun an aiko na farko mm. wai he's a weak person sai suka aiko dan iska shi yasa migrants professional dan iska ne kowa ya san shi yasa da bullowar shi manzo Allah ce migrants dan iska ne shi yasa da zuwan migrants manzo Allah ya samu hankuri shi dan manzo Allah ba ya zo yaki bane shi yasa he was so calm he was so tolerant manzo Allah duba kai da manzo Allah ya kai gabanin ya shiga makka ya kai wani bigire kasuwa dabbansa in ya taka ba ta tafiya eh ba ta tafiya shi manzo Allah ya ce musu abin da ya sare alfil lokacin ashabul fil suka zo nan shi ya sare alkasuwa yace tunda kun ga ka ga bata shigan gaba kaddaran Allah ne Allah na so yi wani abu sannan manzo Allah ya samu ya zauna yace ba abin da Qurayshawa ke nema wuri na yau face na ba su Allahu akbar sannan manzo Allah kuma ya zauna yace yau zamanan ga wallahi ba na zo yaki bane na zo su kowanne irin abu ya zo na sulhu shi na yi shi sa mikira zanga duk da iskancin sa manzo Allah ya samu hakurin sa she shi da manzo Allah manzo Allah ya ga mai abinda manzo Allah tattaunawa da manzo Allah yayi da Budayl yayi da mikira wannan tattaunawa she ya wuce shi ma ya je ya ga musu ya ce tuma kun san ni fa <laughs> kun san ni in ana neman wanda ke shafa da Muhammadu lafiya ba ni bane ya ce amma wallahi mutumin nan ba ya zo tashi hankali bane ya zo umra ne ya sa ku duba yanda za a yi a bar yi umra suka ce nikras kai da muka ma gani kaman ya ce to na ga muku ko aike ni ni ba ni na sa yana ba aike ni na je na ju gaskiya ban iya wai iskanci na ban ga muku gaskiya suka ce to shikenan tafi tafi ka san da magana ya kare sai suka ce to yanzu za su aika wani bawan Allah shi yana da karfi sosai mutum ne wanda rayuwar shi duka ba abin da yake girmamawa cikin rayuwar shi kaman bakin da suka zo umra su al'adansu da inda ya fito da jama'ansu cikin abin da suke girmamawa kwarai shine wanda suka bakin aikin hajji da bakin umra sannan in suka ga mai umra suka ga kuma wanda zai zo aikin haji suna gane shi shi sunan shi Hulais ibn Alkama shi Quraysh suka aika Hulais da bullowa Hulais she manzo Allah yace hadha fulan yace ga Hulais ya bullo manzo Allah yace kun san Hulais kace a ah, manzo Allah yace Hulais yana girmama dabbobin da ake zuwa ba Allah kyauta yana girmama masu aikin haji ya san su sosai Hunais kowane irin bala'i yake yi in dai aikin haji ne kowane ko ka ci mai mutunci ka ta umman shi ko baban shi in kana cikin bakin aikin haji to ya yafe maka har a kare Allahu akbar ya ba ta baka Hunais shi sa shi manzo Allah ya musu kaman dabbobin nan da zamu yi hadaya da sunna ku bar dabbobin su bayyana gansu shi yasa da ya bullo malam shi ga dabbobi yace subhanallah hadha rajul jaa mu'tamira ce wannan ya zo aiki umra ne subhanallah ma yanbaghi li haula'i an yusaddu 'anil bait yace ai wannan ba sare su shi koma da gudu yace ce ya quraish inni ra'aytu al-budna inni ra'aytu al-budna kullidat wa ushirat na ga mutane da za su zo aikin umra za su zo aikin haji da ga dabbobin ma an shirya ku ba su hanya su shiga da suka ce ba Ulais mu aike ka ne ba mun ce ka zo ka ka zo kana kawo mana wani magana yace ai kun aike ni ne in kawo sako suka ce mun ji amma ba mu yadda yace na ransa da Allah in ma ku bar Muhammadu ya shigo ko in fito muku ta inda ku zata ba ai na yankwa ne hulais yace duba ina tare da ku amma in dai za a sare shi kai ya shiga ya je aikin haji ko umra wannan yakin na muna ciki da mu ake she yace ce la yambadi li ahadin an yusadd bai wa a wani ma sam balantana ibnu abdul muttalib yace ba a kowa bai kuma a sare wani bai kuma a a ci mutunci wani sai in karu kanku a ci mutunci abdul abdulmutalib ba kuma to da zai juya ita suka ce hula iska zo zo zo batun yaki mu da kai bai taso ba Yi hakuri muna so mu yi bincike sosai ne ka gane ko mu tabbatar kamar Muhammadu ba ya zo ya cuce mu ba ke sa kai da kwanta da hankalinka har mu kare amma yanzu kai yaki yaki ko da Muhammadu ai bala'i ne shehu sai ce to shikenan ku yi hankali ku nemi shawara mai kyau in baka wallahi baka riwa lafiya sai juya kaga larabawa da mutunci to kaga akwai wanda mutum mai mutunci shine wanda duk duk irin adawan da ke tsakanin kai da shi ya maka adalci to mai mutunci ke wallahi mai mutunci kenan to wurin shi suka fara aika manya masu hankali da tawa suka aika urwatu ibn mas'ud al-thaqafi urwatu ibn mas'ud al-thaqafi yana daga cikin waɗanda larabawan Qurayshawa ke gani in dai lalle ma za a aiko musu ba annabi to da mutane biyu ne mutane biyu ne in ba urwa ba Walid ibn Mughira eh ai shi suka faɗi cikin suratu Zukhruf me yasa Allah bai in kai kana cewa kai ba annabi ne za a aiko ba annabi aka aiko bai mutunci mai daraja to da Allah zai aiko wayannan mutane ko ya kamata mutane biyu ne wanda mu muka sani ma urwa ko Walid ibn Mughira ba kai ya mu Abu Talib to urwa gana ciki ga daraja ga mutunci ga sanin ya kamata ga hango yaudara ga hango gaskiya ga amana ya san duka shugaba ne wanda yake ana alfahari da shi mai kudi ne kuma sosai kuma shugaba kuma ba zallan shugaba za'imi ne cikin mutanensa bi ma'ana yana gaba yana fadi aji in ya tara ana saurara sai suka aike shi da kaiwan urwa shi urwa ya ce to ba da ma ya kamata yi abubuwa daban-daban da zan tabbatar lalle Muhammadu ba ya zo yaki bane ne yasa da kaiwan ruwa yayi abubuwa daban-daban yayi magana da Muhammad shi yayi wani magana da manzo Allah iko Allah ya yau na hau mai sauka kasa na ga ina ta sauka kaman zan yi tafiya na'am urwa <clears throat> ya nemi ya provoke manzo Allah ya provoke manzo Allah da sahabbai in dai lalle sun zo yaki ne suna da wani abu da suka boye wannan provocation provocation na yayi me ya fito da abin da ke cikin su shi sa da ya zo shi ya fara ya ce Muhammadu muna zaman zaman mu ka taso tun daga Madina ka zo kamar wayanda suke kusa da kai ga Aubash haka ya ya kalli sahabai ya ce ba sahabai ya ce wanga Aubashin ga ya ce wanga da suke bayan kan gafa <laughs> wallahi barin ga maka kaji in kana wasa in kana wasa yaki ya tashi sai sun gudu sun barka ce wayanga ya nuna su Abubakar ya nuna su Abubakar ya ce wayanga wayanga wayanga wallahi sun gudu su barka yanga ka san kai ba kowa bane malam yana ta magana yana ta magana yana ta magana yana ta magana ya husata da abubakar abubakar ya fushi ya fushi ya fushi sai abubakar ya fidda yana bakin shi na sauka sai abubakar ya cire baki cinnin li'urwa na san kai kai zunzurutun dan iska ne Allahu akbar ba zagin da ake ce ma zagi abubakar bai zage shi ba hmm. eh kaga wani lokaci akwai cin mutuncin da ake mai tafiyan addini eh dole wani ya ansa wani ya mai da martani sai sa kun ga wallahi akwai wasu samarin mu in ana cin mutuncin sunna in suka fito suna mai da martani kai ba ku cire da kukan bagwani ba akwai wani shi an mai irin language shi abubakar kenan wallahi sai sa ka gani abdul mujib ni ina jin daji shi lokaci duba wallahi akwai ɗan iska da yawa ba sun ba suna kyale saboda Allah bane eh. a ah! suna kyale shi ne saboda sun san kar ya san kar wallahi wallahi akwai da wanda suna tsoron ta ba shi lafiya don ya tottono kakannin su da ubannin su da wane ne akwai wayansu wallahi da ba su understand komai shi wani language mm. akwai language ne suke understand yanzu ko karin ga muku ba kaga mu wazi muke suke zage mu ko ba ka ba <laughs> kaga an fara yinga Eh, yan farai da akwai san farai akwai yan kuma shi da akira ko <laughs> kaga yan farai na abubuwa da yawa ka ba san ko, sun san su in sun taba su <laughs> ba kyau ba kyau shi sa akwai su yan iska ne in na ce muku in iska ne ba su understand wani billahi zai kaga yunga ga da in na na zauna awa daya na ci mutuncin wani gida cikin kumashi na ci mutunci na ci mutunci suka komo na sake yi suka komo na sake yi kun ga daga yau sunana ya bi an bisa ba ta bani kuma ya kare wawaye ne ba su understand kullum lokacin zagi amma ba mu da lokacin zagi ba samu zagi ba shi sa in aka samu wanda yana iya cikin wani kwana dai kwana biyu ya shafa musu ku shi kuma ya addu'a Allah ya ba shi lafiya sai sa manzo Allah ya ce ma Hassan bin Sabi yace uhujuhum wa ruhul qudus ma'aka an zagi manzo Allah da Hassan ya maida martani manzo Allah ya ce Hassan kai musu hari Jibril na tare da kai Allahu sai sa urwa da yayi wannan zagin nan shi Abubakar ya kai mai don Allah kun ne ka Abubakar hakuri eh Wani bai taɓa ji ba ya kai mai hari ya kai mai hari da urwa ya duba wake zage shi da ya ji zafin zage ya juya shi ya ga abubakar ne shi ya shuru ramawa ya ce ya ce ban ramawa ya ce abubakar ban ramawa ya ce na ransa da Allah na ransa da Allah inda wani ya zage ni cikin larabawa ba kai ba da ya san shi yau amma abubakar ka tabbata wani alheri guda ban mantawa shi sa na yafi zage Allahu akbar shi sa kaga larabawa hmm. in ka mai alheri ko mushriki ne wallahi magana ya kare amma kaga wani dan sunna ne ranna magana zai gama ku shi manta da duk alherin da ka mai dole wallahi akwai mutane da yawa da suke cin mutuncin sunan kaga alherin da suka samu suka kuma suna butulcin ga ba gaba ba. ga mushriki fa an zage shi yace bai ramawa lafiya yace ka taba min wani alheri wannan alheri na in na tuna gana ya kare ai iyayen Hausa suna da abaici kan alheri yace wanda ya maka alheri ya gama da kai wanda ya maka alheri ya gama da kai amma mai mutunci kenan wani dan iska ne bai cin mutunci ma shi ya tuna da alheri da kamai don hasadan ma mai alheri wani ma yayi ne fa wallahi duba in ya tuna ma ka taba taimakon shi ya haushi <laughs> wallahi wani ma yayi ne Allah ke da wannan amin ya yace Abubakar wallahi na kyale na yafi to kaga da magana kare to shi yace bari ku yi wani abin da zan gani ko still an tanka manzo Allah akwai wani bawan Allah na bayan manzo Allah sun shi mughiratu bin shuba mun taba karatu mughira na mughiratu bin shuba na sai bayan manzo Allah ya sa irin rawanin nan ya sa rawanin ya rufe kansa da wurin bakinsa da hancinsa baka ganin ko ina shi sa idon shinga kurka ki gani shi san ka zo ka ga ga ga sahabi soja sai bayan manzon Allah amma wane ne baka san wane ne ba she urwa ya nemi yayi wasa da gemu manzon Allah yana zai zai cikin firan she so cikin firan she wannan taba gemu ya yi wasa da shi ka san red line kenan she sa da urwa ya miƙe hannu zai kai wurin gemun manzon Allah haga Allah she urwa ya fidda takobi bayan takobi ne haka kai fap ya mari hannun share ma hannun kakam shi ya ja hannun hmm. She daga kai ah! ya ce muhammadu wa ke ga <laughs> shi mu zalai dariya ya ce duba shi da kyau ya ce ban gane shi ba ya ah, wallahi ya tuwale ni kai na ji jiki ya ce muhammadu wa ne ya ce duba shi da kyau kun san urwa da mugira me ke tsakaninsu baban urwa da mugiratu bin shu'ba baban su guda shi manzo Allah ya ce mugiratu bin uba kenan Ah mugira mugira kai dan wani ya haife ka yace mugira yanzu haka ma daudan ka ba ban gama share daudan ka ba wani shegantakan da kai ma siyan da kamin ka bar ka bar min bala'i ina nan na fama ina sayar mutuncinka tilla ila mugira kun sa abin da yayi mugira mugira sun yi tafiya da wa'ansu mutane mun yi bayani nan ga sun yi tafiya da wa'ansu mutane to da suka yi wannan tafiyan nan mugira sun yi tafiya da wa'ansu mutane wannan tafiyan nan da suka yi da wa'annan mutane na zabarin an saka shi assalamu alaikum eh muna karatu na kare muna karatu mugira a ibnu shu'ba sun yi tafiya da wa'ansu mutane kafirai ne arna ne to ana an ba kowa kyauta shi shi ba ba shi ba don mujira mutum ne mai zafi sosai shi ba shi haushi shi yasa da suka kai kan hanya ana kwana shi ya ce wanga ma mushrikai ne ni kuma yanzu ina son musulunta ya kashe su duka da kyautansu da cinikinsu da dabbobinsu duka ya kora ya zo da shi madina ya zo kalmar shahada ya ce manzo Allah na baka su manzo Allah ya ce ammal islam fa na'am wal ghadar la manzo Allah ya ce musuluncinka mun karba amma kha'incin da kai ma mutane gaban yadda ba shi yasa a kura dabbobin su a shi yasa mutanen da ya kashe mun gane ko mm. don kada dangin wannan mutane su samu masana da dangin mugira ko shoba shoba ya biya diyan mugira kowane mutum guda rakuma dari dari dari dari dari haka ya biya mm. yace yanzu yanzu na biya ka bar kashi na sha ina wankewa ban kare ba kai ni ba albarka Shi ne yanzu don dan gemu manzo Allah zan dan taba kana shahadin baki babanka yace ko me za ka yi manzo Allah is a no go area ko me kai na yadda ba problem taba manzo Allah to kaga wanga mutanen kwarai kenan ba munafukan gaba a taba babanka ko babanki da ba kowa ba "Ranke ya bata a ce wa manzon Allah kwarto ko manzo Allah ya shade kuna cewa wallahi ba yi ko la ilaha illallah wallahi akwai wanda in an taba ku fado bas ba su kwana wallahi a wannan in an taba eh, John ba su kwana yanzu a swasin gaba shi ana rigima ba eh wanga yan finga da jama'an shi da wanga suna rigima ko ba, wa ana nuna soyayya ko ba ka ba ana jiki na tafasa kun ga fada fada da suka yi nan an ta manzo Allah kun ga yi wannan rigiman nan press conference da kai kawo nan kun ga yi saboda manzo Allah la ilaha illallah saboda siyasa fa bakin wayan gana kufa bakin wayan gana kufa an ta manzo Allah ba press conference An taba manzo Allah ba gudansu da ya fito ya ce to to in dai kana ya kare yan siyasa ko ba ka ba saboda wai da su je su yi wani aiki su wannan kake kare wannan zai sare wani mutunci to manzo Allah ka san mutuncin da ya sare ka san bala'in manzo Allah ya sare zai sare maka bala'in duniya da lahira aljanna kaga ka shiga shine shi san in an taba shi in dai kai ma wandan siyasa press conference ko kuma kun fito kusa da mutuncin wandan siyasa ashe ya kamata in an taba manzo Allah hankalinku ya tashi har lokacin da numfashinku zai tsaya dole amma kun zabi wayansu da darajansu ma bai kai daudan hancin sahabban manzo Allah da manzo Allah ba su tinimbu da su abubakar atiku ana rigima kansu wasu na ana fama ana sare mutuncin su amma ta manzo Allah shiru wata tana fada don an taba babanta alhamdulillah wallahi duk wanda yayi fada don an taba iyayensa mujahidi ne amma kai kai fira kansu to wanda yafi cancanta shine manzon Allah bari ga muku yanda sabai ke son manzon Allah duba an taba wata taje danginta suka je yaki babanta ya mutu mijinta ya mutu kaninta ya mutu danta ya mutu duk mazan da suka yi so important cikin rayuwarta duka su ne baba miji danta da kani mata wanga mutane da muhimmanci cikin rayuwarsu kwarai yakin Uhud duka sun mutu da ta bullo she aka ana tsare ta lafiya domin duk wanda ake ce namiji mai muhimmanci cikin rayuwarta ya mutu she ana tsare ta tace a ah! sai suka ce baba ya baban ki fa ya mutu tace ba damuwa mijinki ya mutu tace ba damuwa danki ya mutu tace ba damuwa kaninki ma ya mutu tace ba damuwa sai suka ce to menene meki wa kike nema tace ma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaka ce yana lafiyar shi lau komai bai same shi ba ta ce ban yadda ba ina roƙon ku bar ido na ya ganshi. da ta gan shi ta ce manzon Allah kullu musibatin ka jalal ce manzon Allah duk wani musiba bayan ka ba komai bane in wa'in ga sun mutu kai kana rayu alhamdulillah wanga shine so na gaskiya ba son da ku kuke yin gaba yanzu wayansu wani limamai da wane ne in kana magana an kawar shafa ma liman she ba ta musu rai kuma liman na bid'o'i ko ba ka ba yana maganganun da bai dace ba shi wallahi da' nan ba uslub Un uslub na gidanku ne sayar muna zo ka sayar mun sai ko ba ka ba eh zo ka sayar wallahi mun sai dukkan ganta banzo Allah hankali kwance lokacin wawaye turancin su ke tashi na banza ga turawan ma wanda aka haife su cikin turanci in ka je ka ga yadda suke sirri mutunci maza Allah ya baka mamaki duba wallahi duba barin ga muku kun ga Americans da British da wane na da Australians da Europeans billahi alazim in suka karbi addinin musulunci suka kama sunna la ilaha balle matan su ga turanci jikokin turawa kasan in sun sun suna suna jin tuna kakannin su ciki ta sa abaya ta sa hijab ta rufe kanta garin nata ne ga turanci ga komi amma ke da kika zo sunsuna kika fito kika zo kin sa jeans kina to kina to wanci cikin America kina to haka haka haka haka ana sine miki albarka kuma ka biyan kularan lahadi ya kai lokacin zai ma Allah fito na fito amma ga wayanda suka karbi wanda kuka zo garin su neman wanda kuka zo garin su neman duniya su sun kama Allah wallahi in turanu suka kama addini hatta ni kabs ke sawa akwai malamin mu da ya ce ya je Amerika ya ce ya karanta aya bai gane ma'anar aya mai da ya je Amerika ya zana book American lati ra'aitu ya ce American da na gani ya ce ai ana batun hijabi she kaga ba Amerika cikin hijabi kake ganin ma'ana ai in mace ta yi hijabi Saudiya don Allah sa problem ne dama garin hijabi ne kaga ne ko amma in mace ta yi hijabi cikin Manhattan ta yi hijabi cikin downtown sun Amerika lokacin da ka san lalle wanga ita da ita ake magana cikin Qur'ani Allahu akbar ga mata ƴan iska masu tube tube tube tube tube tube ga wanda ake jin kunyar su ta aje kowa gefe ta zabi Allah da manzo Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zalika zalika ajna an yu'raf lako fala yu'zan yace daga Manhattan ya gane ma nan wani ayan nan wani na sai da irin watches nan Aidul Qarni yawan ga cikin littafin shi ya za Amerika lati ra'aitu yace ya ga wani irin yaran Amerikawa irin yoyoyon nan yana sai da irin watch watch da abubuwan na. ya ganki yana mace ma yana kama ta wuri ba yana biya bin mutane yana tattaba mata kowa ya taba eh, yana mata da irin matan da suka sassa trouser da wani duka yana taba su yace yana saye shi ga wata kuma ta sa hijabi ta sa niqab tana zuwa da ya ganta yana tattare matan ya ganta ya ja jiki ta wuce sannan ya kuma fara tarwon ga matan ya ce wurin ya gane nan ayan da Allah ce ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alaihin min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'zain yace wallahi ya jima yana karatu yana tafsiri amma ya gane ma'anan ayan nan shin da ya bullo daga manhatan ya gane yace practically ne wanda yana approach matan duka yana ya fira da kowanne mace amma wanda ta sa hijabi ne ta oh shi ta jiki ta wuce sannan yayi da ta wuce sannan ya fara bin wanda ake yi approachin su ai dama akwai wata yanda ta yi shiri da yanda take zuwa tana gaya maka ne you are free to talk to me eh billahi I'm free I'm free you can talk to me I'm, I'm, I'm a normal woman you can you can approach me you can touch me you can talk to me you can just you can even give me a pat Pat. eh ya kamata hey come here hey eh, kaza hi oh, bro brother how are you hey eh, la ilaha illallah amma da ya ga wanga me yayi she jajiki jiki ta wuce shi fara bin masu trouser zalika adina an yu'rafna fala yu'thi ce amma Saudi muna nan wurin muka tashi ba mu gama nan ayan ba daga hata muka ga wannan ayan nan shi sa wallahi wallahi sabon manzo Allah na musulman mamaki ga lokaci ya kurkura lokaci na huskantar mu yace sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin yadda suke nuna soyayyarsu ce ce abin da kamin duka haka ne amma taba ji mun banzon Allah na manta da duk abin da kamini hmm. da urwa ya kare ce ya tashi da ya kai wurin Qurayshawa suka ce urwa kai maganan ka ne maganan karshe me ya fari ce, ban gaya muku abin da ya fadi zan gaya muku abin da na gani kaga ana cikin magana ana cikin tattaunawa shi sallah ya kai shi mu Allah ya ce ma urwa don Allah ina son ka saya ka samu ka zauna za mu yi sallah in dawo mu ci da magana shi mu zalla ya baraka ba urori ya zauna yana kallon tun alwallan manzon Allah har sallah da sahabbai 'Urwa!' aka kawo da manzon Allah ruwa da manzon Allah ya debi ruwan ya wanke hannu ya wanke hannu ya wanke hannu kun gane ko yana cikin wanke hannu ba ruwa kwaya dai da ya kasa sallallahu alaihi wasallam ka ruwan yayi kasa sabai na haka suke kama suna kikkica suna rabawa da shafa jikin su ruwa na kallo sannan da manzo Allah ya haka ya bi, ya saka baki ya kurkure ya kurkure da manzo Allah zai tufa haka sabai suke fly suna kama ruwan ana shafawa jiki da albarka sallallahu alaihi wasallam in ya sa na hanci hmm. ya buga haka sabai ke kama suna rabawa suna samun lafiya suna samun albarka urwa na kallo ce sa da suka ce urwa me yace yace ban gaya muku abin da yace zan gaya muku abin da na gani me urwa ya gani me ya gaya musu shine karatu musabon sati insha Allah insha wanga shi ake ce ma me sulhul hudaybiyah sulhul hudaybiya shi sa urwa ya ga abubuwa daban-daban yanzu urwa zai muna bayani ya <laughs> ilalla kai quraishawa waɗansu mutane daga cikin Allah saka da alheri kana mushriki ne amma shi kun ga larabcin da urwa yayi amfani da shi wurin siffata manzo Allah da sahabbai larabcin da urwa yayi amfani da shi wurin siffata manzo Allah da sahabbai muna roƙon Allah kada Allah ya kashe mu amin ya kawo mu sabon sati ku ga yanda ya siffata sahabbai wurin biyayyen manzo Allah in mun ga wannan mu auna shi da namu mu auna shi da namu mu auna shi da namu ya samu na roƙon Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bin gaskiya ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisanta game da barin karya Allahu akbar Allahu akbar bayan Allah wallahi na samu ina cikin damuwa kwarai kuma san ce ni ma na yi wani kuskure wannan roƙon Allah Allah ya fi min amin ni da ku duka ni da ku duka ne ni da ku ma Allah ya fi muku ni ma Allah ya fi min amin in kuma ni na fadi kaga ba kuskure bane to ka ka fi da kanka ciki ba ka ciki kaga na zo na gaya muku kusan wata a guda kenan ko kusan bakwai biyu ko uku wata bauya Allah ta zo jinya ta mutu tana kwanciyar motar ba ba bisa ta ba za a biya kuɗi ina jin 60,000 ko 70,000 Ghana cedis ina muku bayani gaba wannan kuɗin tana kwance cikin mawacar ba bisa ba yanzu haka tana kwance ba bisa ta ba ana neman ni da ku mu bada nawa 70,000 a bisa ta saboda Allah kuɗin da za a bayar ba ci me shi zai yi ba ba za ta sai magani ba ba za ta je ta biya kuɗin haya ba domin wasu na zuwa ba su kuɗin haya eh. wanga da a bayar ne kurun in an dauki to ba kun ga mun ba da 70000 za sa ta rami ne rami kawai sannan malaika mun karwanki suna tambayar ta man rabbuki wa man nabiyyuki wa ma kitabuki in mun ba da 70000 za ta sa ta rami ne jihon ya kira ne ce malam wallahi dan wanga sun bayan Allah ga sun ce su suna jin kunya su yi magana da kai ga su nan mun suna kwance cikin mocir har yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda Allah ba mu samun waɗansu mutane cikin mu su tausaya ma kansu sannan su tausaya mu gabuyan Allah domin abin da sani ce mu tausaya mu kanmu ramin da mu duka mun shiga ciki lokacin da yake wanga bayanin ga baba Ali na raye Alhaji Abdulkani na raye da nake wanga bayanin ga Firdaus ta raye ko ba ba gashi nan sun mutu an ja an bisa su kuma mun ko muna magana ga mutuwa na daukan mu dai bayan daya Allah ya ce wa laqad ji'tumuna furada كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم يحكمكم ما كنتم تزعمون قال شيء فرادا كما خلقناكم أول مرة دي دي دي دي tana kwance bai Allah yanzu haka tana kwance ta ice jikin ko ina yayi karfi tana neman munga mu biya kudi mu je mu bisa ta kudin da zamu bayar ga fadu barin yanku kun ga kudin da zamu bayar daren ko kudin da zamu bayar gobe ko jibi ko 60,000 da zaka bayar ko 1,000 da zaka bayar ko 500 da zaka zaka bayar ne don a bisa gawa kawai ya kare don Allah mutum bai da ban tausayi akwai wanda ya kamata ma mu taimaka ya kai wanga bauyin Allah ta mutu fa muna taimakon ga ma ita ba ta ita ta ce ayi taimakon ba ka bayar ma bata san ma an bayar ba bayan in munya mun ba doctor wanga ina musulmi ma ne ko in mun ba Dr. Ngo kudin sannan zai ba mu gawa ba mu yanzu ba mu kiran sunanta sunanta gawa za mu doke ta tun daga hospital a Tasmasu mu je mu kai ta tafo mu je mu bisa don Allah wanga taimakon ga in dai tausayi na cikin zuciyarka kana da kudi bai kamata a ce ka yi minti ɗaya ma baka ba don taimakon ba shi sa ina rukunku ina rukunku da waɗanda suke kasar America muna yawan kiran ku domin ubangiji Allah ya bari irin wanga amfani yana da saukin hannunku ga yan America ga yan Ingila ga yan Europe ga yan Saudiya ga yan wane ne wallahi da bi sai ce na yi kuskure na ga ma ya da na Europe nan ma da na musu magana ma wani da sun bani kudin eh, shi kuma muka ba mu yi wannan maganan ba kuskure ne gaskiya Allah ba za ku tausaya ku te mu bisa matan gaba Allah ba ku tausaya mu bi matan ga saboda Allah ba ku tausayawa mu bisa matanga ba ku tausayawa mu bisa matanga tana kwanci an sa ta cikin firiji ta yi ice muka ba da kudin ma ba za ta ci abinci da shi ba yanzu da mun ba da kudin mun kare za a ja dokota dama an sa su firiji na an tube su ake sa su wurin sannan mu zo ta narke bayan mun ta narke na a samu ruwa mai dumi-dumi mu sa mata su mata wanka su yi wankan sun kare sannan mu kawo likafanin nan mu daure mu daure mu daure mu daure mu lankafa mu lankafa mu lankafa mu kare mu daddaure mu sa ta cikin annashi mu dauko ta gida mu zo mu ajiye ta mu yi sawu mu yi sallan gawa mun kare mu dauke ta mu je mu tone rami mu saka ta mu rufe mu komo gida in kun ba da kuɗi abin da zai da shi kenan ba za a je haya mata daki ne, ba da sai mata buhun shinkafa komai ba ba wai ba ta da lafiya za su yi mata magani ba ba za mata operation ba ne za ku ba da kuɗi ne a satar ramin kabari mutuwan gana jiran mu duka Allah shi na yi magana da yawa sannan ku taimaka ku rufa mata asiri Allah rufa muku asiri 70,000 Ghana cedis ko ya kawata sake duban takardar muka samu 10,000 10,000 10,000 mutane bakwai magana ya kare ko a'a masu ba mu 10,000 nan ko mutane in mutane 70 suka ba mu 1,000 kamar bukata ya biya ko muka mutane 70,000,000 bukata ya biya yan american nan akwai sauki muna da namba kunya kuyi zeal zeal din nan kamar mobile money ne muna da america muna da namba daga america america shi yana da kusa da mu kada kunya mu ba ku namba muka ba ku namba namban US nan ku zana shi 347 ko 347904. to duk wani ke son ya yi zil kai ka zil ka sa kudi ciki in kana so ka ba mu kudi duka baki dai ne na san ka bamu wurin 3000 ko 4000 dollars magana ya kare kenan sannan mutanen gane kuma wanda ke da karfi zai yi ga mobile money 0244 792 769 0244 792-769 ina son gaya muku in ba kai ka tura kudi kan lambobin ga duk inda ka tura kudi kai dai kira ni ka ce malam na tura kudi wuri kaza domin wani na ya ce malam ni na sa kudi kan nan ban gawo ko ba ka ba to ba damuwa mun wanda ke tare da mu duka mutanen kirki ne masu amana ne amma kira ka ga malam na ba da kudi kaza shi ba laifi bane ko ba ka ba wani ya iya ya ce wanga bai fadi shi ma ya manta ce <laughs> sa fadi don mutuna mai ba ya tare ba ya ba ya boye kudin bane ya manta ne shi mutuna mai sise ya manta ai akwai mantuwa aha shi mutuna mai shi sa bayin Allah taimaka fi sabilillah wallahi kun ga irin yanayin da muka shiga cikin ga in ba don ubangiji Allah ya shar'anta taimako ba da ba kyau hai wallahi na ji wani magana cikina na yayi sanyi soyayyen mutane na da ban mamaki soyayyar mutane na da ban mamaki mutum na neman abinci abin da zai ci yana neman abin da zai sha mutane ba su yi ba su yi shan ya mutu sha ji a sai shanu biyar a so shinkafa ku ta ku goma wata wadatu wata yi a cike wata wata ta yi wake wata wata ta yi jollof me za yi wanda ke rayen na an ci bashi ya ci za a zo a ba wa'ansu angulaye wasu zo addu'a don Allah an yi adalci kuma wannan abin ma da abin da suka zama angulaye saboda dama shari'a musulunci ya haramta shi sa bai Allah tunda mu bata ba ba mu ce ku bayar aje ayi wani addu'a da shi ba ko a irin taron addu'a da shi ba ku malumman da kuke cin kudin mutane wurin addu'an nan ba ku jin kunya an ma mutum mutuwa ya bisa mutum an mai mutuwa ya bisa ya kuma dafa ya baka kaci kai ko wani irin mutane ne habba wanga wallahi maita ne kullu in za ku kawo wani abu cikin musulunci ma bid'an kuma there is no smartness bai da smartness ma bid'a mumuna bai da kazantan bid'a a sassa muku abinci cikin cikin roba na ka fito na fito cin abincin mutuwan wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ba wani a ba wani takeaway a ba wani a cike da tilafiya ga, ga tilafiya da banku na mutuwan wani yana kwance cikin ramin kabari kana cin tilafiya da banku da sunan shi ka karbi fanu da sunan shi da buta Allah ya illa Allah ko tilla billah to wai ta wanga ya Allah ba ma za ba danginta bane wani arne ya mata jinya ya bata magani ya ce, shi an bashi sannan a bisa ta ba za ku ba da kuɗi mu bisa ta ba ina roƙon ku ku bari daga yau gago yau alhamis ko ga gobe juma'a asabar lahad duk masu neman taimako ina ba ku haƙuri ku haƙura ku bisa matan ga sannan ka zo tun da kai kana huci kana zuwa kana komowa kai yi haƙuri kun gane ko shaidai in ka mutu ne ba sai da za yi da kai ba shi ka shigo layinta amma dai kana huci tukunna yi hakuri ki sanna ba ku hankuri masu zuwa neman taimako ku yi hakuri ku bar mu bisa matan ga sannan ku zo ko kuma mu samu mutum guda ko kuma kira abokinka yanzu buga ma abokinka waya wani kaga muna hustling muna neman biyan bukata wa? eh ba da ba da 3000 30000 neman ba da 30000 ko kuma ku kira abokanku ku bakwai ko ku yi group groupin da kuke yin na a bar gulma a tara kudi a bisa wata ko ba haka ba ku bar ku ce grupin nan ku bar mu ba darul hadis 20000 ko mu ba darul hadis 10000 ko mu ba su 1000 a ja bisa matan na Allah muna albarka ko kuma a'a mu ba da kudin nan randa zamu shiga wannan ramin nan Allah ya sa a bude mu kofar gidan aljanna da shi shi sa ina roƙonku don Allah ko mutum guda ka doki nauyi mu bisa ga matan Allah ya jinkanta Allah ya fi mata Allah sa ta aljanna mu ma Allah ya jinkan mu Allah ya fi muna Allah sa mu aljanna yar mu Firdaus ubangiji Allah ya fi mata Allah sa ta aljanna ga Alhaji Abdul Ghani ga Firdaus ga Baba Ali duka cikin sati da suka mutu yanzu a kunna ma suka mutu aka bisa su ba sani ba wanda mu ka sai muke kiran sunan su kenan yanzu aka mutu an zo ana ta yayin mutuwa cikin satin ga eh ba mu san wanda zai shiga cikin yayin ba gobe ko ai zango muna son yayi mata na son yayi to ga yayi ah, ai ana yayi wai ana yayi ga to ga yayi hajiya ga yayi ai kira yayin asabar to ga yayi zo mu jinka miki wani la ilaha illallah ai mata mu addu'a zamu yi Allah ya fi musu wallahi shi yasa muke gaya muku kaga da wayan ga wasannin eh kaka gama da shirka kuma ko kake gama da shirka in ma kai ahlus sunna ne ma yana da sauki ba ki gani ba akwai wata wallahi da na sani da na kira sunnata da na kira wallahi yana da wahala kaga ta sa hijabi amma na ranse muku da Allah da zai fi da raida sallan asuba bai wuce ta hmm. eh amma wani limami ne bai sallan asuba eh wani dattijo bai sallan asuba samari sunna bai sallan asuba to ka gani amma ba wai muna cewa rashin hijabin ta nan yayi bane a'a mun gane ko kowa na da kuskuren shi wallahi wallahi sallah bai wuce ta sam sallah sallah asuba sallah asuba bai wuce ta ina ni na san wannan amma inda za ta samu yafi yana mata wahala <laughs> to Allah Allah ya baki samu yafin sadaka amin kaga bata taso da shi ba ba tarbiyyanta bane bata sani bane akwai wasu inda suka tashi ne shi musu tasiri wallahi amma da ka duba ibadunsu ya baka sha'awa amma sa mayafin nan na musu nauyi so yanda za su yi yana da nauyi to abin da zamu yi ne mu addu'a ubangiji Allah ya taimaka musu su iya su doki wanga su kara kuma kan tafiyar sunna kaga magana ka kare kenan na shiga aljanna huri'in na share share kina zaure ko ba ka ba na roƙo Allah nuna mana gaskiya ba mu ikon bin gaskiya ya nuna mana karya ba mu ikon nisanta game da barin karya ubangiji Allah muna roƙon ka kada ka kama samu na karya da gaskiya albashin mu rasa wanda zamu kama Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wal afwa inda al-hisab ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك gobe juma'a unguwar malam Abu Samad zamu yi wazi sabon zango ai kullum muna yi wurin masallaci ko wanga kan titi zamu yi dab da manshiya wurin manshiya na wurin zamu yi da ka bullo titi du manshiyan na da ka zo ka iske mu muna muna wazi muna wazi wurin nan malam Samad da 'yan gidan Malam Abdul Samad da 'ya'yan Malam Abdul Samad musamman a Sheikh Muammar Abdul Samad Sheikh a Sheikh Muammar ibn Sheikh Abdul Samad eh fa khalafa min ba'dihim khalfun hmm. aqamu sunnata eh, eh. tamassaku sunna aji malam ya mutu ya bar malam ya sha karatu kuma Madina hmm. kitabu sunna ah dole mu shirka hankalinku ya tashi a ah, dole dole a ah, dole dole dole na gane abin da sauke cikin problem na gane kaga kaga da mu'amar bai karatu ba ko sun ce kaga ni. dan malam ya ki halin malam muna ta fama maimakon baban ka yi karatu ka yi karatu ka ki karatu malam ya tafi ma ba wani ma she aka wayi gari ko malam kuma ya bar me malam shi yasa in ka bar malam ayi magana in baka bar malam ba ba ayi magana mutanen kuma shi ko mutane ma gaba ne kenan ko in kai ayi magana in baka yi ba ayi magana in ka kwanta ayi magana in baka kai kwanta ba ayi magana in kai dariya su yi magana in ka kama ido su yi magana in kai kuka su yi magana in kai dariya ayi magana in ka ci su yi magana in ka sauran yunwa ma su yi magana komi su yi magana yace papa what do we do yace you die